barka da wannan lokacin to kuma kun san cewa za mu gaishe da bilkis cewa sannu da zuwa kun san makon da ya wuce ba ta na mm-hmm. aiki ta amma yanzu da ta dawo sai mu ce mata mai sannu da zuwa to mai kika kawo mana to abubuwa mai kyau abubuwa mai daɗi to kenan to kuma kun san cewa kowane laraba karfe uku da rabi kuna mm-hmm. jin shirinmu na so mai son ka to gashi nan dai satin nan mun dawo kuma mun gode wa Allah da ya kawo mu lafiya alhamdulillah suna na for Lion. sannu Adura baby to shi kenan. ya yau to lafiya kala to ya shirin val ko val kuma mun san cewa shirin mu so mai son ka kuma abin da ya zo da so shine val kenan mm. to kar mu manta mu gaya ma masu jin mu wai akan wannan shirin namu Eh. muna akwai dama da za su iya gaida masu sauraron idan kuna da wanda kuke so ku gaida kawai za ku siya katin zabe daga wajenmu za mu karanta masu sauraronku mm. a kan shirin to idan ku dai um, kuke so mu karanta maku akwai dama kuma idan kuma um, muryanku ne kuke so mutane su ji kowancan ma kuma a kuɗin da bai zai fi karfin ku ba ne ɗari uku kawai kawai manajin muryan su ne ɗari biyar abin da muke yi kenan a kan wannan shiri mm. gashi kuma za ku iya gaida masu yin aure masu yin walima masu yin suna ko abubuwan mai kyau da mutane suke yi mm. za ku iya gaida su kuma gashi da azumi yake zuwa mm. akwai dama kawai dai mutane su zo su siya kati ɗin kuma su gaida masu sauraron su masu azumin ya dawo Allah ya kare a kan shirin nan za mu riga ba mutane amma da ba zan yi alkawari ba tukuna mm, don muna muna neman wanda zai zo ya ce mana duk mun yi tambaya eh. wanda ya ci tambayan ga abin da zan ba shi daga wurin mai shi kamar sponsorin kenan to abin da mai shi ke sayarwa sai ya bamu mu ma sai mu ba mu mutane su bi buɗan baki da shi mm. amma muna san cewa muna fata cewa kafin lokacin ya zo za mu samu wanda zai kira mu da zai ce mana to ga abubuwan da nake yi ni kuɗi zan ajiye a riga siya ko ko kayan shayi ne gashi a siya ko dadduma ko ko eh. tasbi ko ko dabbino ko dabbino gashi ne kudin da zan bayar akan wannan shirin duk lokacin da duk wanda ya kira mm. a ce ya zo pensioners fm ya ya samu abun buɗan baki kuma mu ma za mu ci gaba da me mutum da zai haka wannan tunanin za mu ci gaba mushi da addu'a cewa Allah ya buɗa mai insha Allah to kuma kun san cewa mm. shirin muso mai sanka mm. kin san mene ne ma mene ma val din nan ne to ni ban dai sani in dai zaki ga mu ah, ko mu sa mutane su gaya mana ne dan ne to gashi dai kowa na ce val ni ma yanzu na je na duba akwati na kaya mai kyau mai kyau shi ne kin lura shi nake sa yanzu mm. ko ne ma zan samu na san ran juma'a yanzu ja zaki sa ban ma da kaya ja ban da fari ai zaki siya wando fari nake da shi ban da kaya ja Mm, za ki iya siya kafin ran juma'a na mm, san ki na samu wanda zai min kyauta kam gaskiya ba zan ba zan raina ba kawai a ce min to gashi zan kawo miki ai kina da masu sauraro da suke jin mu mai yawa da za su iya eh da za su iya ce adura baby ki zo shagon mu wanda yake nan nan nan nan nan ah, ki zo haka ne ke so ba a sa a ce dai to ga ina gaban gate din pension na zo ki karba <laughs> shine ki in salo kowanne lokaci a wurin aiki ne ke mm. to kuma ba daɗi in je kuma in bar aiki in je in karba kaya amma in dai su sun zo sun kama kitan wanda zai yi kyauta yayi tsakani da Allah da Annabi ya gama mm. aikin ladansa Allah sarki eh mana amma ni ka banki ba ko ma me za a kama za a kawo mini in an in an idar da sallan juma'a ba za mu kiwa duk wanda da yana da niyya ya kawo mana ni da balkis cewa to na kawo muku abun val mm-hmm. to ba mu raina ba kuma ba za mu ki ba da gaske za mu masu godiya sosai ma to ta tambayan yau mm. ko abin da za mu yi magana kai yau shine hmm, baki san me ya faru ba ban sani ba ki mun magana hmm. val ɗin nan ni gaske ne ma asalin shi ba eh. ban gane ba tukunna ni ina ni bari ma mu bar mutane su gaya mana su a nufin su mene val dan ni ina ga kamar ranar da wanda kake so ko ba sai dan soyayya ba kamar ni haka yanzu hmm. in na dan samu wani packaging dina zan ce to bari ni ma in siya ma bilkis bari in siya mata ko cake ne in kawo mata ai ba dan ba so muke ba ba soyayyan haka haka ba eh. a kamar yaya da kan wace mm. yawwa amma mutane sai su samar sai buduru na ce to ni me zaka ban ma ba sai ce ai ni ba saurayin ki bane mm, shine yana so san sai saurayi ne ake bawa abu ko kuwa mm. kowa inda kai dai ka san kana son me shi sai a bada abun val bari dai mu bar mutane su kira su gaya mana mm. kar ya zama cewa mu kadai ne mun kawo kuma mu kadai muke magana mu kuma ba mu sa san yi magana ba to za ku iya mu magana akan sifili tara mm. sifili mm-hmm. takwas daya daya daya daya sifili shida bakwai mm. ko kuma akan sifili bakwai sifili bakwai sifili daya sifili daya sifili shida da bakwai bari da mu a gaya mana ko kuwa val ɗin masu soyayya kawai ne ko kuwa ma iya da miji mai gida ne ko yara zuwa iyaye ne ko kuwa waye 'yan aiki ne a tsakanin wurin aiki ko kuwa 'yan gida kai dai ka ce to yau dai 'yan special abu zan dafa ma 'yan gida na mm. yau su masu ji daɗin soyayya. To, in dai mun dawo mu je mu je abin da Alinu yake da zai gaya mamu. In dai mun dawo ni zan gaya maki abin da ni nike da akan wannan maganar da mun kawo yau. To kenan. Kanku da zama mhm. kuna akan shirin za'abi sanka haka to um, addu'a wannan magana da kike yi ko mm, mhm. ni dai a nufina mm. um, da mu muke yi shi mm. a nan wajenmu mm. muna ta ce saurayi kawai ne muke shi ne yake da yawa mm. da mutane suke yi hmm. amma akwai wasu ba wai sai dai dole a ce maganan soyayya yana a tsakanin su kafin su bada hmm. akwai wasu kawai za su ce kai adura baby hmm. tare muke a wurin aiki kuma gata wanda nike wanda nike ma magana ce hmm. wanda tana da hankali halinta mai kyau mai kawai ni dai ina son bata abu wasu suna aka amma su wanda suke irin abin nan da gaske mm. ba su da yawa ba su da yawa maganan val din nan mm. wanda suke yi shi da yawa mm. wanda suke da saurayi eh, da budurwa su suke yi gashi kuma ni dai ko maganan a ce ana ba da kayan kyauta ana ba da gift kamar kar wani ya tsaya ya jiya wai a ce valentine ko menene kafin ya bada kuma abubuwan nan ba wai dole a ce ka samu chocolates ka samu gold ka samu mm. atamfa ka samu ah, agogo tullare ba wai duk wannan mutane ba shi mm. ba wai dole ka samu duk wannan abubuwa kafin ka yi kawai ya kamata a ce okay um, yau kawai mm. ni dai ina son yi giftin kuma a dura baby nake son bada kuma in bata mm. to ni dai da ni na gan maganan kenan muna ji kiranku mm. ku masu jinmu ku masu sauraronmu a kan shirin za'abi sanka kira masu namban da za su iya mun magana a kan ok za iya kiran mu a kan sifili takwas sifili takwas sifili ɗaya sifili ɗaya sifili shida bakwai wani na nan hello ina wuni ba gajiya da dawa muke magana ina magana da precious precious daga ina daga Bashawa State. Ok. Muna jin ka precious. ba magana ban nan kan na gani da ma'anawa ra'ayi. Mm. Ba sai dai wanda kuke nema tsakanin juna da juna ne wanda za ka iya kai mata doka a mm-hmm. bal ba. Mm-hmm. za ka iya kai ma irin friend naka wanda kun fi shakuwa da shi ko iri yan mata ga wayanda kuka shaku da su ko eh, mate naka a makaranta ah. za ka iya kai masu naka guduma. haka to duk ba inda ba a yi ba wai sai wanda kuke soyayya da ita kawai ba hmm. Ine na dan Na ah, gode, kwarai precious. Na fara ganawa abin so yanzu kin gan ke ma kin yi dan abin da kika faɗa kenan eh. cewa ba lalle dan sai kuna soyayya ba amma za ka dan aminiya dan mutunci eh. abokin arziki za ka iya ba su abu daga zuciyanka ba dai sun tambaya ba. Shi ne asalin val ɗin kenan ba wai sai dole dole sai na ba wa budurwata a dole dole sai na ba wa saurayina hmm. duk wanda ka so bawa shi zaka ka iya bawa ba lalle sai mutum da ka gan cewa a dan akwai soyayya tsakaninku in ba dan ba siya to in mata da yanzu da ko ake yi hmm. kamar ko nima haka nake dama da ce saurayina bai samu abu ba gaskiya fushi zan yi da shi don Allah to amma yanzu na koya ga ah, wani yana kira <laughs> mu duba wanda yanzu bai siya mun ba ba zan yi fushi ba hello na wuni kai layin nan ba kyau mm-hmm. don Allah ka yi kokari ka kira mu akan sifili taras na ji da takwas ya kira ok eh bari in kira mishi ɗayan sifili takwas sifili takwas sifili ɗaya sifili ɗaya sifili shida bakwai ɗayan kuma shine sifili tara sifili takwas ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sifili shida bakwai to layin da za ku kira kenan mm. za ku mamu magana akan abin da mun kawo yau mm. amma yadda nake gaya miki cewa da eh. ce bai siya min ba ko eh. zan yi fushi yauwa gashi an kira ya shigo to bari mu duba hello ina wuni Allah sarki akwai ɗan da layin ɗin da ke yi yau amma layin muna roke ka karka mu abin da ba mu so yau ne kam amma tun da abin da kika faɗa yanzu da eh. kuma abin da um, precious ya faɗa daga bashirun eh. ina ji kamar na koya cewa ba lalle sai mai son ka ba hmm. kawai dai ɗan mutunci aminiya abokin arziki ɗan aiki 'yan anguwa ko kuwa 'yan gida ko ma waye ne zai iya eh, baka kawai wanda kake so mm. ku yi mamu magana akan sifili tara sifili mm. takwas ɗaya ɗaya ɗaya daya sifili shida bakwai sifili tara sifili kamar shi yake shiga okay. sifili tara sifili mm. takwas ɗaya ɗaya ɗaya daya sifili shida, shida bakwai okay. Ya yi kyau Yawwa, salamu alaikum da wa muke magana. Amu wa alaikum salam, da Muhammad kuke magana daga Adela. Daga ina? Adela. Adela, Adela. Adela. Ok. Muhammad. To, ya Adela yake. Ina ganin kamar abin da kuke tattauna a kai ba sai lallai wanda ko kuna soyayya tare da shi ba kamar gidan marayu ko kuma wani maraya da ka sani. Hmm. Za ka iya bashi. Ko kuma mara karfi ko irin kamar matan da hmm. mazajen su sun mutu hmm. video kenan ko? Eh haka. To kamar irin wa'annan su ma suna bukatan taimako in ka san ba su da hali. Hmm. Ba wai sai lallai mai hali za ka taimaka mai dan hake lallai eh kayi ba. Kayi ba. Don kai kyauta ma wani hake lallai kayi. Haka. Wannan kyautan ma ba. Ba lada. Ba lada. kamar ka taimaka mara karfi hmm. kamar gidan marayu zuwa wanda kasan dai in ka taimaka musu kai ma za ka samu lada za ka samu lada sai hmm. ma za ka san eh kaya aikin lada ba wai sai lallai a gannan hmm. so ina ganin shi ne abin da yake kenan oh, oh, mun gode sosai mun gode kai na kara koyi wani abu aka ce ko ba lalle sai wanda yake da hali ba ko ba yi da hali mm. ku siya musu kamar gidan marayu za a kai ba sai lalle kana da kuɗi can can can ba ko kwalin mm. indomi kai kai akwai lada ko kuma gaske ne ma kawai dai ranan kai da to ga wani yana kira hello hello ina wuni ne kalau ya gajiya ba gajiya muke magana Kuna magana da Tango ne a Oluwa Kekere. Ok, a wani gari kenan? A Ibadan nan. Ok, muna jin ka Tango. Eh, eh ina jin maganan git naku ne. Okay, Gina okay. ce magana eh, maganan git naku yana da kyau ana yi amma kuma kin san idan za ka yi git mm. idan za ka yi gif ka san wanda za ka ba gif don akwai wanda za ka iya masa gif ya rena Mai raina. Hmm. Eh, akwai wanda za ka iya masa gif ya raina. So da izan za ka yi gif, ka san irin gif da za ka yi. So kuma idan za eh, idan za ka ma masoyin ka gif, hmm. eh wannan kuma daban ne. In za ka ma masoyiyar ka gif, wannan kuma daban ne, tsarin shi daban ne. Hmm. Eh, ina na karin bayani. Ah, mun gode sosai. Kai gaskiya kam. Yayi magana, kuma da ɗaya yi. na kara ko kin san duk kiran da ake ina koya dama ni da ce saurayi na bai siya ma ba wallahi <laughs> dare dare ranar ya kira ni ba zan dauka ba ai kin ce addu'a na da kenan addu'a na da kenan hello ina kake magana ne Hassan daga kuka daga ina kuka ne wani kyau ne dole <laughs> ni ban ma ji ba gaskiya asan dan Allah ka dan kashe mu rediyon nan da kake jin mu da Ni ne? Na sami mai sona. Asan <laughs> ya yi magana kuma oh, ya gudu. Ya gudu ga shi bai yi magana. Kin san abin da muka yi magana. Kai yana sanki kuma ya gudu. To bari dai gaskiya ne mu ji raran ɗan jima'a. ko ko shi ne zai kawo maki rinja da kike so ki sa a farin jeans naki ba damuwa mure ga wani ya kira hello da wa muke magana hello kuna magana daga malam Usaini Bodija malam Usaini na wuni muna jin ka Za lafiya lafiya gari alhamdulillah ya kwana biyu ya hakuri to sai alheri kalau ina da shi da kuma aitarwa kace ina yin shirye-shiryen ko yana ƙayatarwa. To mun gode sosai to yanzu a Val din muke magana kenan. Eh? Kai ya ka gan Val kenan. Kuma maganar soyayya ne muke magana akan maganar soyayya don ran Juma'a za a yi Val Valentine kenan. Ranar da za a ba eh, siya eh, eh, abubuwa a kai ma masu masoyi. Eh na ba ta gisa ita soyayya ta kunshi abubuwa da yawa. akwai wanda za ka yi mishi abu da kana son shi wanda ka saurara za ka mishi da kuma da kana son shi hmm. haka mun gode sosai kwarai malam Hussaini. za mu zo Bodija in Allah ya da ku zo ku yi talla akan wannan shirin muna jiran ku Allah ta kula Allah nuna muna amin amin To ga shi da ni da sai koya abu. Akwai goro mai soka a rikin godi da jaku. To shi kenan ba damuwa goro mai soka. <laughs> mun gode to gashi nan dai mm. an ce cewa za ka iya yin wani kyautan ma wani ya raina da gaske yana faruwa gaskiya kan kuma watan da na ce mata ba gani sosai kin san me eh. na siya wani kaya kayan ya min karami sai na ce to bari yi kyauta da shi sai na kai wa wata da ba wai na raina mata ba fa na kai mata kayan mm, ta ce wallahi ba ta so Allah sarki ta ma bude baki ta eh, gaya maki aka. Eh, wai wai ba ta so sai na ni na je wani iri yanzu kaya min karami in ajiye. Hmm. Ba abin da zan yi. Ba bayarwan ba ne ai rainawan ne ka kuma kai jiki na yi sanyi rana. Akwai wani a nan. Layin ya sanki. Ya sanki. Ranan ba jiki na yi sanyi ta ranan in zan yi kyauta sai in duba. In duba gashi ban da kanwa na mace. To ya za a yi ga wani ya kira. Hello?